بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتدبر كراتم أسلم جامع الترمذي الإمام محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله malai ta babu ma ja a fi ta'ajilin zuhuri wannan babu ne da ke bayani game da abin da ya zo kan wato gaggauta sallar azahar malai ya kawo hadisi da isnadinsa wato da hannad bin sari daga waƙe ya dangana har zuwa al-aswad daga aisha radiyallahu anha aisha Allah ya kara mata yadda ta ce mara aiku ahadan ashadda ta'ajilan lizuhri ban taba ganin wato wanda yake da tsananin wato gaggauta sallar zahar ba min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wala min abi bakrin wala min umar wato kamar manzo sallallahu alaihi wasallam da babanta abubakar da kuma umar radiyallahu anhum wato annabi alaihi salatu wassalam idan zawali yayi yana gaggauta sallan azhar kamar yadda wani hadisin da aka tambaye shi wani aiki ne ya fi lada sai ce yin sallah a farkon lokaci a wannan babin akwai hadisi daga jabir dan abdullahi da kuma habab da ibn mas'ud radiyallahu anhu malai yace wannan hadisi ne hasanun sahih imam ahmad ya kawo shi a cikin musulun nashi amma allama al'albani ya ce hadisin isnadinsa akwai rauni saboda haka hadisi na ba'i abu isa ya ce hadisin hasanun bai ce sahih ba wannan malamai sun tafi akan wannan zazzauta sallar azahar ana yi ne a lokacin da wato kamar babu ba lokacin da akwai tsananin zafi ba wannan ana iya gaggautawa amma akwai tsananin zafi to ana an fi so a sanyaya shi kamar da za mu ji hadisin gaba kamar wannan hadisi na farkon an rawato daga anas manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi azahar lokacin da ya yi zawali daga tsohura hina zalatin shamsu lokacin da rana ta gota daga tsakiyar sama sai ya yi sallar azahar mala yace wannan hadisi ne hasanun sahih kuma imam annasa'i da imam ahmad sun kawo a cikin littafansu al'allama yace hadisin sahihi ne wannan babu ne ma ja a fi ta'akhir ad-dhuhr fi shiddati har wato bayani akan jinkirta sallar azahar idan rana ta yi tsananin zafi mala yaka hadisi da da sa zuwa ba أرجو أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ إلى مثل الله ثبت أجريش ياتي إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة wato idan rana ta tsananta zafi ya tsananta to ku sanyaya gabarin sallah fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam domin wato tsananin zafin ranan nan yana daga tafasa na wutar jahannama jahannama tana tafasa sai gari ya yi zafi wannan hadisin mala yake an samo irinsa daga abi sa'id da abi zarri da bin umara da mazaira da sauran sahabbai hatta ibn abbas ya kawo hadisin kuma wannan hadisin na abu huraira yake hadisi ne sahih وقد اختار قوم من ilimi العلم تأخير zuhuri. fi shiddar ta wasu malaman sun tafi akan jinkirta sallar azahar idan rana ta yi zafi ibn mubarak da imam ahmad da shafi'i da isa sun ce innama ibradu bi salatin zuhri idan kana masjida idan a masallaci ake sallah kuma shi masallacin yantabu ahluhu min al-bu'd mutane suna tahowa daga nesa to wannan wato za a jinkirta sallar idan rana akwai zafi amma bal musalli wahdahu wallazi yusalli bi masjidil qaumihi mutumin da yake sallah shi kadai ko wanda yake sallah a masallacin anguwansa ba sai ya je wani waje ba to aka ce abinda aka so shine kar ya jinkirta sallar azhar kai ko da akai akwai zafin rana ɗin amma wannan magana malamai suka ce akwai abin dubawa domin akwai hadisi na abu zarin radiyallahu anhu wanda za mu zo mu ji a gaba annabi sallallahu alaihi wasallam suna halin tafiya ya nemi ya sanya sallah hadisi shine malam yake daga mahmud dan gailan ga dawud tayalisi abu dawud at ya dangana zuwa abi dharr al-ghifari radiyallahu anhu yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana fi safarin wa ma'ahu bilal manzo alaihi salatu wa salam yana halin tafiya a wannan tawagar akwai bilal mai kiran sallan manzo alaihi salatu wa wasalam fa arada an yuqim bilal sai ya zo ya tada sallah fa qala abri annabi ya shi ka sanyaya ma'ana ka sassauta lokacin akwai zafi ثم أراد أن يقيم sai ya bari ya ɗan yi lokaci kadan sai ya so kuma ya sake da da sallah faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam abri fi annabi ya ka sanyaya daga azhar hatta qala yace hatta ra'ayna at har sai da muka ga inuwar wato rairayi tudun ƙasa ko tudun dutse haka sai aka ga inuwansa kafin tukun a tsaye sallah ثم أقام فصلى صلى سيتال إقامة سي النبي صلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم su النبي يشدسو إن شدة الحر من فيه جهنم وتسنن زافي رانا لنا daga budewan wato jahannamu ne ma'ana daga tafasansa ne wani lokacin wasu malamai suna cewa daga numfashin jahannamu ne akwai wato lokacin tsananin zafi lokacin da jahannamu ke fesowa ne lokacin tsananin sanyi kuma lokacin da jahannamu ke zuƙa ke yan numfashin ka ne Allah tsare mu daga ita zanabi ya ce fa abridu anin sala ku sanya daga sallah mara abu sai ce wannan hadisi ne ingantacce ibn sa'id nas yana cewa a lokacin da inuwa take bayyana din nan alama kenan ana sanya sallah azhar din sosai domin idan inuwa ne na wani abu a tsaye haka inuwa za ka bayyana da wuri da zarar rana ta gota zuwa yamma amma in ka sani haka a tare shuri har kasan nan ta yi inuwa alamar in ranar ta yi tafiya kenan wato nesa kaɗan ba kamar na lokacin kusa da zawali ba wannan ya dangana ga mutanen da suke sallah in a anguwa ne sai su duba shi yasa lokutan sallah yana canzuwa ba wai kullum lokaci ɗaya ba musamman a lokacin sanyi ne sai a jashi baya a lokacin da akwai tsananin zafi kuma a ga cewa akwai bukatar haka sai a sanya daga sallah kuma mutane sai su yi haƙuri da irin canje-canje da ake yi a irin waɗannan masallatan Allah ya datar da mu da shirya manzo alaihi salatu wassalamu alaikum wa rahmatullah